Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara da numan da dalal da kuma niyya. ko kuma BOA Africa zango na 200.5 a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe akan BOA Hausa.com ko sashen Hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau talata 19 ga watan Maris 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi mahmud ba mukanin labarai to hafiz shugaban kasar mozambique ya yi amana cewa sama da mutum dubu sun mutu a sanadiyar mummunar guguwar da ta ratsa ta kasar ma'aikatar tsaron amurka ta mika wa majalisar dokokin kasar jerin wasu ayyukan soji da za ta rage su domin samun kudaden gina katanga hukumomi a new zealand sun ce nan da kwanaki goma za a samar da sabbin dokokin mallakar bindiga a kasar A hukumance jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta shigar da ƙara kan nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Fabrairu. To ko me ya bata ƙwarin gwiwar garzayawa kotun? A na'urorin da muka yi nazari ya nuna mana cewa mu muke kan gaban nesa ba kusa ba da cin zaben nan. To za ku ji abin da gwamnatin ta Buhari ta ce, sannan a ɗaya ɓangaren kuma wasu gaggan 'yan siyasa Abuja a ɓangaren jam'iyyar APC su ma sun kalubalanci matakin da INEC ta ɗauka na fasa gudanar da sabon zaɓe a ƙaramar hukumar ta fawa balewa da ke jihar Bauchi. lallai ba mu yarda da wannan lamari ba saboda inec ta ce a tattara zaɓe da a sake yanzu kuma su dawo su ce a ci gaba a je a tattaro ana collation an taɓa haka Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Mozambique ya yi amanna cewa sama da mutum dubu sun mutu a ƙasar bayan da wata mummunar guguwa ɗauke da ruwan sama ta ratsa ta ƙasar wacce ke kudancin Afirka a makon da ya gabata. guguwar wacce aka yi wa lakabi da aida ta fada yankin bera garin da ke kusa da tekun india mai tashar jiragen ruwa a gabar tekun kasar ta mozambique a makon da ya gabata inda ta yi tafiya kusan kilomita 200 cikin sa'a guda shugaban kasar ta mozambique philip inyusi ya ce a halin da ake ciki a yanzu an tabbatar da mutuwar mutum 84 amma bayan da suka yi rangadin yankin da guguwar ta ratsa sun fahimci cewa adadin mutanen da suka mutu zai iya kaiwa dubu. We have put rescue means in place and we asked our friends for more. We have rescue equipment, volunteers, and doctors arriving now in Maputo. Yace mun tanadi ceto mutane kuma mun nemi taimako daga sannan akwai likitoci da suke kan shigowa Maputo. Guguwar dai ta ratsa har cikin Zimbabwe da Malawi inda ta zubar da ruwan saman da ya haifar da ambaliyar ruwa wanda ya awon gaba da hanyoyi da gidaje. ma'aikatar tsaron amurka ta mika majalisar dokokin kasar jerin wasu ayyukan soji da za ta rage matakin da zai taimaka wajen sauwaka samun kudaden da za a kashe idan an zo gina katanga tsakanin iyakar amurka da mexico wacce shugaba trump ya ba da umarnin a yi mukaddashin ma'aikatar tsaron ta pentagon patrick shanahan ne ya aika da jerin ayyukan ga majalisar a jiya litinin kwana guda bayan wani zazzafan zaman sauraron bahasi da aka yi a majalisar inda sanatoci 'yan jam'iyyar democrat suka buƙaci a basu jerin ayyukan sojin da za a yi a yankin jerin ayyukan sun hada da ɗaruruwan gine-gine da za a yi a wasu jihohin amurka da dama da kuma waɗanda za a gudanar a wasu sansanonin sojin ƙasar da ke ƙasashen waje jami'an ma'aikatar ta pentagon sun ce ba dukkanin ayyukan matakin zai shafa ba yayin da jimallar kuɗin da aka yi kiyasin za a kashe a dukkanin ayyukan ya kai biliyan sha biyu da digo tara adadin da ya zarce dala biliyan 3.6 da shugaba trump ya ce zai cira daga kudaden sojin kasar firayim ministar new zealand ta ce majalisar wata ta amince da a gudanar da sauye-sauye ga dokokin mallakar bindiga a kasar bayan kisan gillar da ta faru a wasu masallatai biyu You know, I think what the public rightly are asking right now is Firayim Minista Jacinda Ardern kenan take cewa tambayar da mutane ke a yanzu ita ce, ta yaya za a ce mutum zai iya sayan bindigar da aka kera domin amfanin sojoji a new zealand ni a ganina wannan tambaya ce mai muhimmanci a cewarta daukan matakin sauya dokokin mallakar bindiga na nufin nan da kwanaki goma bayan wannan mummunan aikin ta'addanci da ya faru za a fitar da sabbin dokoki hukumomin kasar ta new zealand sun ce nan da gobe laraba za a kammala miƙa dukkanin gawarwakin waɗanda lamarin ya da su ga iyalansu bayan sau'i da suka kwashe suna farauta 'yan sandan kasar netherlands sun kama wani mutum da ake zargi da laifin kai wani harin bindiga wanda ya sanadin mutuwar mutum uku sannan ya jikkata wasu mutum biyar a birnin utrecht a jiya litinin da farko 'yan sandan sun ce mutumin da ake zargin dan shekaru 37 ne kuma dan asalin kasar turkiya ne mai suna gokman tanis inda suka fitar da hoton wani mutum mai kasin ba a wani taron manema labarai firayim ministan kasar mark Rutte ya ce har yanzu ba a san dalilin da ya kai wannan hari ba Ya ce kasanmu ta firgita da wannan hari da aka kawo a Utrecht. 'Yan sanda na kan binciken musabbabin abin da ya sa aka kai wannan hari. Abin da muka sani shine wasu sun mutu wasu kuma sun jikkata kuma mai yiwuwa hari ne na ta'addanci. sai dai kamfanin dillancin labarai na turkiya ya roci wani dan uwan mutumin da ake zargi da kai wannan hari yana cewa mai yiwa harin na da alaka da wani rashin jituwa da ke faruwa tsakanin wato wasu 'yan gida ɗaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin kasar mali sun ce adadin mutanen da suka mutu a harin da 'yan bindiga suka kai a wani sansanin soji da ke ƙauyen diora ya kai 23 mayakan waɗanda ake tunanin masu ikirarin jihadi ne sun karba ikon sansanin sojin wanda yake yankin da ake kira mufti hukumomin ƙasar ta mali sun zargi wani shugaban 'yan ta'adda mai suna kanar ba musa wanda a da sojan ƙasar ne da ya sauya shiƙa ya koma ɗan ta'adda da laifin kai wannan hari na ranar lahadi ana kuma zargin yana da alaka da shugaban mayakan tuareg wanda ke da alaka da kungiyar alka'ida wani yaro mai suna mai wato mai shekaru takwas ɗan asalin najeriya wanda ke gudun hijira tare da iyayensa a birnin new york da ke nan amurka ya lashe gasar wasan dara na zamani ko kuma chess a turance a makon da ya gabata aka ayyana temutoluwa odewumi a matsayin wanda ya lashe gasar a birnin new york wacce aka yi a matakin 'yan makarantar nursery zuwa aji uku na firamare tani kamar yadda aka fi kiransa na zaune ne a wani sansanin 'yan gudun hijira tare da iyayensa a yankin manhattan a new york ana sa ran nan gaba tani zai kara wato zai kara a gasar ƙasa ta 'yan makarantun firamare da za a yi a watan mayu Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abuja, Najeriya. inda ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp alhaji atiku abubakar da jam'iyyarsa suka shigar da ƙara hukumar zaɓe don ƙalubalantar ayyana shugaba muhammadu buhari na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa na ranar 23 ga watan fabrairu ga wakilinmu nasiru adam el hikaya daga abuja da cikakken rahoton What I believe we get there. Our petition is quite solid, very strong. Muna da kwararan hujjoji da muka dogara da su don karɓar nasarar mu a bawa Atiku Abubakar shaidar lashe zaɓe. In ji ɗaya daga manyan lauyoyin PDP Mike Ezekome San a lokacin da jam'iyyar ta shigar da ƙara don ƙalubalantar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da hukumar zaɓe ta ayyana shugaban Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe. kamar yadda yake bisa tsari shari'ar rashin amincewa da zaben shugaban kasa kan fara ne daga kotun ɗaukaka ƙara ta ƙare kuma a kotun koli sakataren pdp sanata umar tsauri ya ce jam'iyyarsu san bata amince da ƙuri'un da aka sanar shugaba buhari ya samu ba da zargin a wasu wajajen ma rubuta ƙuri'ar aka yi. wala uh, abun da mu muka ɗauka daga pdp mun ɗauka akwai rishin bin doka da rishin kunya rishin bin doka ga gwamnati rishin kunya ga hukumar zaɓe domin kowa ya san da aka zaben nan kuma duk wanda ya zo inda ake tattara sakamakon zaben nan ya san wa ya ci zaɓe amma zahiri ko ku da ke 'yan jarida kun san cewa zaben nan ba buhari ya ci shi ba shi ma kakakin kamfen ɗin jam'iyyar pdp buba galadima ya ce yana da ƙwarin gwiwar har dai za a yi shari'ar adalci pdp za ta koma fadar aso rock idan dai akwai adalci idan dai akwai masu shari'a masu tsoron Allah to na tabbata cewa babu abin da zai hana mu kwace wannan zaɓe da aka yi mana fashi da makami aka karɓa a hannunmu a na'urorin da muka yi nazari ya nuna mana cewa mu muke kan gaban nesa ba kusa ba da cin zaben nan shi yasa na ce inda masu shari'an nan suna da adalci suna da karfin gwiwa babu abin da za su iya yi ko suna son mu ko ba sa son mu dole su bamu wannan zaben da muka ci injiniya me yasa ka zaɓi amfani da kalmar fashi da makami eh saboda kamar yadda kowa a duniya nan ya sani an yi amfani da karfin tuwo na soja da na 'yan sanda da jami'an tsaro na kowane iri aka kwace mana zaɓe kun san an kashe mutane wanda ba zan iya ma gaya muku yawansu ba a wurare da yawa a ƙasar nan musamman a rivers allah kaɗai ya san mutanen da aka kashe a wannan zaben ministan shari'a abubakar malami ya ce gwamnatin apc a shirye take ta kare ta a gaban kotu don shugaba buhari ba bakon zuwa kotu ba ne

har yanzu dai batun siyasa ne inda wani rikici yake kokarin kunno kai tsakanin hukumar zaɓe da jami'ar apc mai mulki akan sakamakon zaben karamar hukumar bawa balewa da ke jihar bauchi a baya dai hukumar zaben ta ce za a sake zaben amma kuma daga baya sai ta ce ta amince da sakamakon zaben sai dai jam'iyyar apc ta ce hukumar zaben ba ta da hurumin ta yi amai lashe ga rahoton da wakiliyarmu madina dauda ta aiko mana daga abuja Wasu jigajigan jam'iyyar APC a nan Abuja sun ce ba za su amince da matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka cewa za ta amince da sakamakon zaɓen ƙaramar hukumar ta faɓalewa ta jihar Bauchi ba. Domin a cewar su akwai tambayoyi da dama da kwamitin bincike ta INEC a ƙarƙashin jagorancin jami'in ta Festus Okoye ya kamata ya ba da amsoshin su kafin a cimma wani daidaito a kan al'amarin sakamakon zaɓen Ɗaya cikin jami'an APC da ke kwamitin yaƙin neman zaɓe na ƙasa Hajiya Rabi Sulu Gambari tana mai mai cewa lallai ba mu yarda da wannan lamari ba saboda inec ta ce a tattara zaɓe da a sake yanzu kuma su dawo su ce a ci gaba a je a tattaro ana collation an taba haka wani sakamakon za a fara tattarawa yanzu bacin an fizge an yayyaga maganar da suka ce a sake zaɓe ita za a yi shine magana ai wannan ya fi karfin a ce an yi amai an lashe ba mu yadda da wannan lamari ba wannan ba su adalci ba ba a kuma abin da doka ta tsara cewa a yi ba tsakanin mutane biyu akwai jayayya kuma sai a nemi yadda za a birkita abu bai yi ba daga dukkan alamu nasarar da jam'iyyar apc ta yi a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya shi shine yasa ta yi zargin pdp da hukumar zaɓe na shirya maguɗi ne a jihar bauchi wani abu da ɗaya cikin masu magana da yawon jam'iyyar pdp umar sani da kat ya ƙaryata ta ina za mu iya shirya magudi a zaben da aka kara aka kuma samu tangarɗa tangarɗa nan da aka samu ba fa mu muka jawo shi ba an riga an kammala zaɓe a ƙaramar hukumar ta fawa balewa kuma an samu sakamako kuma da sakamakon nan ya fito mu ne fa mai ke kan gaba da ƙuri'a dubu arba'in da goma kuma jam'iyyar apc na da ƙuri'a dubu ashirin da tara da ɗari takwas da yan kai saboda me mu a zaben da muke da burin jaye mu ne kuma za mu jawo rigimar da za a yaga wannan ah, sakamako a lokacin da yake nashi nazarin akan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka Kwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasarar Umar ya ce akwai tanadi da kundin tsarin mulki ya yi domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. To a nan wurin sashi na 43 sakin sashi na ba a cikin baka ya yi bayanin cewa a yi ƙoƙari a la'akari da a yi binciken menene abin da ya faru kamin a hanzarin yin bayanin ɗaukar wani mataki. Sai aka yi amfani da hurumi na sashe na 26 sakin sashe na 3 4 5 a cikin baka to kamin ranar ne shine sai aka zo aka kafa wancan kwamiti na su binciki ba su menene ya faru to kwamitin kuma sai ya zo da bayanin cewa ai karamin hukuma ce guda ɗaya wadda take yana dogaro ga sakin sashi na uku na wannan doka da ne bayani cewa idan sakamakon zaɓe ba zai iya shafa babban sakamakon zaɓe na gaba ɗaya ba to ana iya a faɗi sakamakon ba dole sai an sake wani zaɓe ba. fadar shugaban ƙasa ta ce hukumar zaɓe ce kaɗai ke da hurumin gudanar da duk wasu harkokin zaɓe saboda haka ba za ta sa baki a al'amarin ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da a gaida Madina Dauda. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti goma sha biyar. Kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan somin taɓin. Sun fasa wannan banki na First Bank din sun kona shi kuma ah, sun kuma fasa shaguna sun sace kayayyaki Wani mazaunin garin Mishika kenan da ya tsira bayan wani hari da wasu mahara da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai a daren jiya sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. zama suka ɗaki suka rubuta suka amfani da sojoji da kuɗi da yara 'yan shekara goma kuma kadridan nan kusan a kashen uku kashen biyu ba amfani da kadrida ba mu ai muna tuhumar hukumar sabe ta kasa cewa bakin su ɗaya da jam'iyyar pdp shi yasa duk jihar da ka je za ka ji pdp ba su raba kuɗin agent ba a ranar da aka daga wannan zaben mu da ke ba mu sani ba duk mun raba kuɗaɗen mu ai da PDP shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ya nada shugaban kuma zaben nan in mai kyau ne ma su suka sani in mara kyau ne ma su suka kawo shi Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. To yanda ake jiran zuwa ranar Asabar din nan ta tafi wato 23 ga watan na Maris na shekarar nan ta 2019 domin maimaita zabe a wasu sassa na jihohin da aka sami korafi-korafi kan zaben gononin da 'yan majalisun jihohi da aka yi nan tara ga watan nan. kada a manta da cewa babbar jam'iyyar pdp ta ƙasa tana nan daram kan matsayinta na cewa ta yi harama za ta je kotuna ta kalubalanci zaben shugaban ƙasar da aka yi haka zalika shi ma zaben gononi da aka kammala akwai wurare da yawa da jam'iyyun da ba su yi nasara ba suka ce za su kalubalanci sakamakon a gaban shari'a da yake kuma har yanzu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp atiku abubakar bai riga ya kira buhari ya aminta da cewa an kada shi ba bari mu fara da amsar da lauya aminu hassan gamawa ya bamu ga tambayar da muka yi mishi mai alaka da wannan batu mutana ta cewa me yasa atiku ba zai kira buhari ya yi abin da jonathan ya yi wa buhari ba a wancan zaɓe na biyu wato ya bada kai bori ya hau shin aƙidar bada kai bori ya hau a tsakanin mutane biyu da suka yi takara doka ce ko wani tanadi ne ko wata ƙa'ida ce ko wani abu ne da tilasta an yi shi sannan halaccin wanda ya ci zaɓe ya tabbata. ba tilas a ciki kuma kiran kira ka yi wa wanda ya ci murna ba shi yake nuna cewa ka ba da gari ba a alal misali shugaba buhari mai ci a yanzu kafin ya ci zaben nan ya tsaya sau uku yana faɗuwa sau nawa ya kira ɗan takarar da ya kada shi ya marmurna ka gane to akwai wani abu da mutum zai iya yi faɗa na cewa idan har ana so demokaradiyya ta ci gaba kar a hana mutum zuwa kotu idan mutum ya ce an masa zalunci ba za a daki mutum a hana shi kuka ba ya je kotun a je kotu da aka karkare kuma ko da an kira an yi murnar nan ko ba a kira an yi murnar nan ba wanda aka ce ya ci ya ci kuma ko zai ci gaba da al'amuransa. lauya aminu hassan gamawa kenan to yanzu bari mu cila ku zuwa birnin abuja inda wakilin nasar adamu el hikaya yake jira ya kama na kashi na biyu na muharar da aka buga tsakanin faruku adamu aliyu na apc da sabon imam gasho na pdp kan yadda zaben bana ya gudana a wurare daban-daban yau za mu tabo har da maganar jirgin nan da ya kasa tashi domin an dankara mishi na rori masu yawan gaske mu ji kuɗin ma nawaye maganar yaƙi da cin hanci da shawara aka ce ana yi in bai manta ba yadda suka ɗauki kuɗin mutane a pdp suka raba kuɗin makamai gashi nan da yawa cikin suna kotu saboda kuɗaɗen mutane da suka ɗauka kaga ba daina ba maganar tattalin arzikin ƙasa kuma shi ma da muka ɗau alkawari yanzu na tabbatar a jihar yobe wata il inda ya fito ana noma shinkafa yar gida ya ci in ma ba a a yobe yana zuwa jigawa jihar eh, makotansa su saya ko kano ko wasu gurare ba yadda za a dan najeriya ko a baka laki misali ba yadda za a mutum a najeriya yanzu ya ce ba a samu ci gaba na hanyar noma ba a kasar nan saboda kaga iya alƙawarin da aka ɗauka daidai gwargwado alhamdulillah an yi ga abubuwa kuma misali almubazzaranci da ake yi da an rage ba cewa aka yi an daina komai gaba daya ba to saboda haka in mutane suka lura hakika akwai ci gaba kuma ma tabbacin wannan abin da muka ɗauka mun shine an yi zaɓe mun da su magana kuɗi kuma da yake cewa an makware jirgi da kuɗi wannan hasashe ne gaskiya ne ma na ga wannan bidiyo din amma misali jirgi ɗaya da aka ce an gan shi da kuɗi har yau ɗin ba fito an ce mana kuɗin nan na wane ba ne. bane yawwa to sabu imamu gashiwa akwai abin da shi faru adamu ya faɗa da nake so ka maida da martani ko kana da wani abin da zaka ce cewa lokacin wancan karon wato kafin 2015 ba ka iya zuwa gida haka ne a ba haka ne kai muna yin waya da kai daga shekara goma zuwa yanzu ban taba wata ɗaya ban je gasho ba kusa ga area da nake ni dama boko haram bata je ba amma alhamdulillah kamar yadda yace an samu sauki irin jihohi kamar na abuja kaduna Plateau niger da ana ɗan tashe-tashen babu wannan yayi sauki amma a borno da yobe har gobe ranar zaben nan da safe karfe tare da gokara suka shiga gaidan aka fita a guje kusan zaben ganin rabi da rabi akai ko da dai sun yi ga ɗakin sun rubuta kura sun an yi zabe ni ina yoba a lokacin kuma kowa ya sani zaben da mutanen maiduguri kafa ta ga maiduguri kilomita talatin baka isa ka yawo ba amma kan suka rubuta ƙuri'unsu a barna suka kawo alhamdulillah talakawa suna suna ganin kamar wannan gwamnatin ta fi kusa da su da waccan mun san da wannan amma abubuwan da aka yi na rahin gaskiya insha Allah wuna nan da hujjojinmu. Abu kana nufin ka ce ma waɗannan ƙuri'u kusan ina jin dubu ɗari takwas ne daga Borno? Eh, kana zargin rubutawa ake. yi kwarai kwayan ungura ta gaskiya ce a bana mata ce dubu ɗari hudu ba zama suka ɗaki suka rubuta suka amfani da sojoji da kuɗi da yara 'yan shekara goma kuma da nan kusan a kashen uku kashen biyu ba a fahimta da ba kan ka zo da kati za a dangwala lokaci in ka zo za a duba listin a ta riga maka zaɓen. ka tafi ni na je yau ba an yi a gaba na gani ko wasu mun ɗauka a bidiyo amma ba bane da zamu fitar a yanzu a gaban a shari'a muke so mu haɗu da su inda har maganar gwamnatin ta gyara abubuwa to insha Allah muna da wannan gaskiyar ba za ta tabbata za a karbu gaskiyar mu a bamu su da suka yi a tabbatar musu da rashin su da suka yi wato sabo abin da nake so maka mai da martani akai watakila abin da baka taɓo ba eh, duk da ka yarda an samu sauƙin tsaro Eh, ban ji ka kawo maganan ko kaduna ba kaduna ba kai birnin gwari da su zamfara watakila ban san ko ba sa cikin abin da kake angowa ba zuwa da aliyu ni ma zan ma wannan tambayar ka ce an samu ci gaba harkokin tsaro amma akwai kuma wannan matsalar a ta yankin zamfara sace mutane da sauran gaskiya ne gaskiya ne eh, bari in masa matashiya tunda yana zuwa gashuwa in ya tashi daga abuja kafin ya je gashuwa sai ya samu wata checkpoint 200 a wancan lokacin yanzu daga nan zuwa kano watakila bai fi samu checkpoint ɗaya ko biyu ba saboda kaga akwai akwai ci gaba sannan kuma ina so in tuna masa kan cewa da yake cewa a borno da yobe eh, an ci ga wani guri an rubuta ƙuri'a ya tuno ƙuri'un da suka rubuto a da su ga yanzu kuma barin ba shi misali ya duba ya gani gaskiya yadda ake cewa gaskiyar allah rivers nawa suka kawo da bayansa delta ebonyi nawa suka kawo da ko a jihar kano gunda apc ta ci zaɓe buhari ya samu ƙuri'a miliyan ɗaya da dubu ɗari tara a wancan lokacin a yanzu miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu kaga saboda haka magana zancen ka ce wai an yi arin gizuma bai taso ba magana ce ta gaskiya da gaskiya da wannan gwamnati ta fito da shi kuma hukumar zaben nan ta riga zaben nan mu da yake ba mai yaudara ba ne babu yadda za a ce shugaban kasa ya hau jirgi ya tafi garinsu yana jiran zai zaɓe bari ma tabbatar da masu saurare cewa har karfe sha ɗayan dare da ake raɗe raɗin ba za a yi zaɓe ba shugaban ƙasa cewa kun gani ku ne bari in shiga ɗakin kwanta jama'a ku fito karfe tara mu tafi jefa kuri'a. shi ma bai san an ɗaga wannan zaɓen ba sai da safe idan da mu irin su ne mai yaudara da mun san an za a ɗaga zaɓen nan da Buhari bai tawo ba da mu rufe kuɗaɗen ejen ejen ba amma su misali akwai yaya kawuna Buba Galadima shi bai ma tafi zaben ba saboda duk sun san ba za a zaben ba su mu ai muna tuhumar hukumar zaɓe ta ƙasa cewa bakin su ɗaya da jam'iyyar PDP shi yasa duk jihar da ka je ka ji PDP ba su raba kuɗin agent ba a ranar da aka daga wannan zaben mu da yake ba mu sani ba duk mun raba kuɗaɗen mu a na farko maganar tsaro an yi nasara wajen boko haram ba ba sun rage tashi amma kowa sani harkar zamfara harkar rikicin kabilanci kidnapping da sata a kakashe mutane kusan a zamfara kudancin kaduna birnin gwari benue taraba da kusan kudancin kasar na karuwa saboda haka an ba da hannun hagu ne an karba an bada da hannun dama an karba da hagu ne wato an samu saukin boko haram kuma ta sabuwar masifa ta bullo da kuma muna ga gwamnatin ta yi sakaci ya dace dauki mataki na ba sani ba sa. duk abin da ya zo kusa da kai wato kai ra'ayin aini ne gani da iyo ba za a haɗa abin da ya tashi a lagos ko a kalama ba wanda ba kusa da shi ba wanda idan idan wata masifa ta samu kusan gangaro ake gangaro gida ka tsana ko daura garin su ya dace fi kowa sanin wannan damuwa amma shugaban kasa wannan hudu bahari mun sani duk da lokacin ba mu tare da Obasanjo mun san ya yi majensi a a Plateau ya kare a wata kusan jiha ɗaya zuwa biyu ya kori gwamnonin da niyyar a samu sauki a mashigon kasan ba da ganin jam'iyyar apc ce take damawa da daɗi da ba daɗi haka kau da ido haka ci gaba da zalunta al'umma ah, na biyu magana da yake maganar zaɓe jam'iyyar pdp ta san dama za a yi zaɓe aka ɗaga wannan ba gaskiya bane ko maganar kawun sa ne ce injina buga galadima injina buga galadima wannan karan katin zaɓen sa ba a gida ba a abuja ya'yansa ne iyalinsa suka je ƙauyen su suka yi zaɓe saboda haka bai da wai sanin ba za a yi zaɓe bane ya zauna abuja abuja katin zaben sai ke sauka a nan ana nufi anan Abuja ya zabe a nan zai katin zaben sai ke sauka nan a gidansa zai zabe saboda haka ba wai wata kitimar mu da aka shirya da hukumar zabe yana cewa da PDP kuma menene ai da PDP shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ya nada shugaban hukumar zaben nan in mai kyau ne ma su suka sani in mara kyau ne ma su suka kawo shi to ta yin gari yara a ce PDP da kusan ba ita ta naɗa shi ba ba ta da alaka da shi kuma a ya mata saboda haka wannan zargi ne na mutanen da suka yi manuba suka zo da karfi karfi suna tsoron ramin mugunta mai wa suka gina shi ba dogo su ma su fada a ciki suke kama kame bari yi maganar akan eh, maganar da ya ta tsaro dinnan da kai da shi na kamar bakin kuɗa kana maganar zamfara da a faru da mali liwa ainihin tambayoyi nake kawai aka ji a'a bakin mu ya zai zama ɗaya eh, ina zuwa gaskiya ne akwai eh, tabarbarwar tsaro a Eh, zamfara ansa wannan magana da zamfara da eh, waɗannan maganar sace mutane da shanu da sauransu amma ina so gashuwa ya gane cewa ba wannan gwamnati ce ta kawo wannan abun ba wannan rigima ta samo asali tun aru-aru tun dadewa maganar fulani da makiyaya nan da manoma da ake yi taraba da sauransu kamar da ya yi magana state of emergency da obasanjo ya manta ya tuna ko kuma ya bincika in bai sani ba kotun koli ita ta ba da eh, eh, eh, hukunci akan cewa wannan gwamnatin ta ɓaci da ake kafawa a jihohi ba ta da halacci a cikin tsarin mulkin najeriya abinda obasanjo ya ba daidai ba ne saboda haka kuma idan da irin wannan abin da pdp ta yi buhari ke so jihar taraba ipdp ce gwamnan benue barin mu ma ya koma pdp da bi ta dukulle ake so da an sa musu irin wannan eh, eh, taɓaci din amma kaga ba ba To gaishe kuma malamai idan Allah kai mu shirin makon gobe akwai maganganu da dama kan mutanen nan da ke zagaye da Buhari wanda aka fi sani da Kabal da za mu tabo. Kabal ba sa zuwa gidan rediyo da talabijin kamar yadda muke zuwa su kare shugaban kasa Muhammadu Buhari. Kabal ba sa zuwa su komi su kawai gonayen zaune ne suna zaune a gida su suke nadawa su suke ya ce kabal ba san mai gina bai da kabal ba amma na so ya ɗauke ni ya sa ni cikin wannan kabal ɗin ni ina gaya masa cewa in dai akwai wani abu shi kabal makusanta to na tabbatar na ɗaya daga cikin su ba a ciki da shi dan siyasa ne su kabal ba sa siyasa su iya cin kuɗi suka iya muna fata za ku jira zuwan wannan shiri rana taiwa daidai wanda lokaci yanzu dai muna godiya ga su bakin namu ne wa faruku adamu aliyu da sabo imam gashuwa da kuma shi musamman wakilin namu nasiru adamu elekaya wanda ya jagoranci wannan muhawarar da ya shirya a cin abuja tare da bakin a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwad a washington mun baku lafiya madalla a gaida aliyu mustapha kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice shugaban kasar mozambique ya yi amanna cewa sama da mutum dubu sun mutu a kasar bayan da wata mummunar guguwa dauke da ruwan sama ta ratsa ta kasar wacce ke kudancin afirka a makon da ya gabata guguwar wacce aka yi wa lakabi da aida ta fada yankin bera garin da ke kusa da tekun india mai tashar jiragen ruwa a gabar tekun kasar ta mozambique a makon da ya gabata inda ta yi tafiyar kusan kilomita 200 cikin sa'a guda ma'aikatar tsaron amurka ta mika majalisar dokokin kasar jerin wasu ayyukan soji da za ta rage kudaden su matakin da zai taimaka wajen sauwaka samun kudaden da za a kashe idan an zo gina katanga tsakanin iyakar amurka da mexico wacce shugaba trump ya ba da umarnin a gina Firaministan New Zealand ta ce majalisar zartarwarta ta amince da a gudanar da sauye-sauye a ga dokokin mallakar bindiga kasar bayan kisan gillar da ta faru a wasu masallatai biyu. a ce wata daukan wannan matakin sauya dokokin mallakar bindigar na nufin nan da kwanaki goma bayan wannan mummunan aikin ta'addanci da ya faru za a fitar da sabbin dokoki bayan sau'i da suka kwashe suna farauta 'yan sandan kasar netherlands sun kama wani mutum da ake zargi da laifin kai wani harin bindiga da ya sanadin mutuwar mutum uku sannan ya jikkata wasu mutum biyar a birnin utrecht a jiya litinin da farko 'yan sanda sun ce mutumin da ake zargi dan shekaru 37 ne masu sauraron mu nan muka kammala shirye shiryen mu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hansi yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman ma Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu ta yau na Shwa ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya